taron da ma'aikatar samar da wutar lantarki na nahiyar afirka mai suna west african power industry convention ne ta shirya wannan taro da nufin gano bakin zaren warware matsalar haske wutar lantarki a najeriya da ma sauran kasashe na yammacin afirka a lokacin wannan taro dai kamfanoni da dama da suka fito daga kasashen nahiyar turai da indiya da china sun baje kolin na'urori daban-daban na samar da wutar lantarki a ƙasa da kuma masana to. abinda kuma wasu suka ce irin wayannan na'urori su ne na zamani wanda ake bukatar najeriya ta mallaka domin samun hasken wutar lantarki ingantacce abinda zai kai ga ciyar da kasar gaba malam muhammad kandi shine jami'in yada labarai na hukumar samar da wutar lantarki shiyar jihar kano daya daga cikin kamfanonin cikin gida a najeriya da ke halartar wannan taro kuma ya mun karin haske game da makasudin taron da kuma hanyoyin warware warware matsalar wutar lantarki a Najeriya. To wannan taron dai Ah, yadda wasu kamfanoni masu rarraba askin wutar lantarki a najeriya suka zo nan aka nemo ma muka zo nan domin mu zauna da mu zauna da mutanen da kungiyoyi da suka za su tattauna kan yadda za a inganta ah, askin wutar lantarki a wannan kasar fadin wannan kasar a duk fadin wannan kasar Ko shi gwamnati tana bullo da shirye-shirye na ganin cewa an samar da wannan wutar lantarki shin wai me matsala ne wato ah, matsalolin suna da yawa tun kafin a kamfanin ta koma annon 'yan kasuwa akwai matsaloli da yawa ne wayanda lallai sai an dan dau wani dan tsawon lokaci kafin a cimma wayannan matsalolin alal misali ka san akwai matsalolin mita kwastomomi da yawa ba su da mita tun lokacin nepa aka kuma yanzu na tun da kamfanin ta koma annon 'yan kasuwa ba abun da ta fi muhimmanci kamar kowane customer ya samu mita ne wayan nan mitocin ah, yanzu nan ba irin na su da ba ne na'urori ne ah, wanda suka samu sabon na'urori ne aka aminan ah, mitocin nan sun zama a prepaid meters smart meters wanda zai nuna hainihin wutan da ka sha to ya zama daidai da kudin da zaka biya yanzu dai akasarin kasashen duniya daban-daban sun mai da hankali ne wajen amfani da hanyar samar da wutan lantarki ta na'urori da ba sa gurbata muhalli abinda kuma wasu daga cikin waɗannan kamfanoni da ke halartar wannan taro suka baje kolin na'urorin monsieur frederick shive babban jami'in kamfanin vengdent ne kamfanin da kuma ke aiki na samar da hasken wutar lantarki a kasashen afirka daban-daban ya mun ƙarin haske game da ayyuka Council and Nigeria? Well, we are here because we are the, the leader for wind energy in Nigeria, wind farm in the north of Nigeria, and uh, now we are promoting uh, other type of projects, grid connected projects combining uh, renewable with uh, thermal ya ce muna aikin na samar da hasken wutar lantarki ta amfani da iska musamman ma dai a arewacin najeriya aikin da muke yi a nan najeriya muna gudanar da shi ne a jihar katsina fatan mahalarta wannan taro dai shine na ganin cewa kasashen duniya daban-daban musamman ma dai masu tasowa irin su najeriya sun yi amfani da damar da suka samu na inganta harkokin wutar lantarki abinda kuma zai ciyar da kasar gaba babin jifin murya amurka daga Legas.